ku da zuwa tashar action a hausa series a inda muke kawo muku tarihin birnin kano bi da bi wanda zai dinga zuwa daya bayan daya tarihin da zai kutsa gurare da dama irin guraren da muka faɗa da ma wanda suka wuce haka zai shiga gidan sarauta inda tarihin zai shiga gidan dagatai da hakimai da masu unguwanni da gidan malamai da gidan bokaye masu tsatsuba zai shiga gidan wato masu akwai da wanda suke talakawa wannan tarihi dai zai rinka zuwa muku ne a cikin sati akalla sau biyu wanda kuma zai ƙayatar za ka gane kai wane ne a cikin jihar kano idan kana tutiyar kai ɗan kano ne za ka ga yadda 'yan kanan suke kai da kanka za ka gane kai kano ne koko zuwa ka wannan tarihi zai dinga zuwa daga baki na wato nura ado wanda aka fi sani da nura action ƙara birnin kano wato ƙara faɗin birnin kano inda a wancan lokacin birnin kano shine inda badala ta zagaye don haka an samu wasu sun ƙara faɗin birnin kano bayan da sarkin kano na uku wato usman giji masu ɗan warisi ji kan bagauda na uku ya ganuwa inda ya ganuwar ya yi ƙofofi kuma ya naɗa sarakunan ƙofa inda ta zo ta haɗe da ƙofar farko wato ƙofar kansakali bayan ya gama ne inda kuma sarkin kano muhammadu rumfa shi ma ya daɗa ƙaro ƙofofin inda ya fara daga ƙofar dagaci wato ƙofar wambai inda ya samu ƙofar fage wato ƙofar na mata wato ƙofar mata inda kuma daga bisani kuma ya sami kofar kawaye wato kofar nasarawa kenan inda ya jona da ita inda kuma ya sami kofar dan agundi ya sami kofar na'isa wanda di ya hada su a cikin kofofin da ya kara inda kuma ya bi ya rurrushe kofar su bar bushe bulbula da dai sauransu wanda su kuma a yanzu a cikin gari suke yanzu kuma babu su ƙarin girman birnin kano da ginin ganuwa da sarkin kano muhammadu na zaki dan zaki ya yi sarkin kano muhammadu na zaki dan zaki sarki na 28 bayan zamowarsa sarkin kano a shekara ta 1618 miladiya ya tadda ƙofofi guda goma waɗanda sarkin kano na 20 muhammadu rumfa ɗan yakubu ya yi hudu ya gaji shida daga sarkin Kano na uku Usman Gijimasu dan warisi jikan Bagauda. Ƙofar farko Kansakali, Waika, Danƙwai, lunkwi Mazugal da Adama fage Ƙawaye, Kudu, Dogo. wayannan su ne ƙofofin da ya gada. shi kuma sarkin kano muhammadu na zaki dan zaki sai ya ƙara tasa guda ya ƙara tasa gudunmawar ta faɗaɗa birnin kano da ginin ganuwa ya yi ƙofofi kamar haka ƙofa ta farko ƙofar gadon ƙaya ƙofa ta biyu duka wuya ƙofa ta uku ka buga wanda ita ma a yanzu babu ita bayan da aka zo yin wato hanyar nan ta ka buga inda aka lashe ta da dama dai wasu kofofin suna tafiya wajen yin irin wayannan ƙofofi da faɗaɗa titi da ake sai dai a ba da labarinsu to a wancan lokacin ma haka wasu kofofin sai dai a ba da labarinsu kasancewar an wuce da lissafinsu Ƙofar gadon ƙaya a shekara ta 1619 miladiya a shekara ta 1619 miladiya a zamanin sarkin kano muhammadu na zaki dan zaki shine yake sarkin kano yayin da sarkin ya umarci babban ɗansa wamban kano abubakar giwa don ya ƙara girman birnin kano da ginin ganuwa da ƙofofi. A wannan lokaci ne fa sarkin ya gayyaci mutane ma'aikata da yawa, ɗauke da kayayyakin aikinsu, waɗansu da jakuna da gatura da dundurusu da magirbi da kuma kwanduna da masu da digogi suka taru a kofar Dogo da kayayyakin aikinsu, yayin da Wamban Giwa ya zo ya shata daga jikin kofar Dogo ya sa gaba yamma yana shatawa ma'aikata suna biye da haƙan gwalalo da ginin ganuwa (birni). Aka yi tafiya da nisa aka zo daidai gonar wani mutum mai suna Ismail a nan Wamban ya tsaya ya sa aka gina tsoron ƙofar gari mai fuskantar wajen kudu, in za a fita daga birnin Kano, aka gina aka yi mata, wato. rufi aka yi mata ƙyaure na ƙarfe mai ƙwari sai wan baigiwa ya aika wa sarkin kano muhammadu na zaki ɗan zaki don ya zo ya ga ginin ya baiwa wannan sabuwar ƙofa wato suna aka gina yayin da sarkin kano ya zo ya sa wannan ƙofa suna kofar gadon kaya ga yadda bayanin gadon kaya yake shi ismail mai wannan gona manomi ne lambu ne yake yi mutane suna yi masa kirari suna ce da shi arziki gadon kaya shi kuma yakan ce idan ka haushi sai ya soke ka da wannan sunan mutane suke kiran Isma'il. Wannan shine dalilin gadon ƙaya, wato an baiwa wannan, wannan ƙofa suna wato gadon ƙaya kenan a wannan lokaci. Kirari ne ake masa da cewar Isma'il gadon ƙaya, shi kuma inda yake ba da amsa da cewar in ka hau sai ya soke ka. wannan malam ismail dai aikinsa a wancan lokacin shine wato noman lambu shine ainihin arzikinsa wanda yake a wancan lokacin kasancewar ita wato gadon kaya idan ka duba sosai har yanzu zaka ga cewar eh lalle gurin da can fadama ce kuma a lokacin da ake gine-ginen ganuwan nan an saka wato fadama da rafi a cikin birnin kano kasancewar ko da wani yaƙi ya zo ya cushe wa'annan fadamar za a ringa amfani da su ana cin abinci kuma za a samu ruwa sannan kuma an saka dala da goron dutse don ya zama tudu ne da za a ringa hango gurare daga nisan duniya dudai cikin tsaro ne wanda kuma an saka duk kasuwannin da suke cikin birnin kano na wancan lokacin gidan sarauta da dai sauransu wannan ginin ganuwa ana yin sa ne sabida a maida wato kano ta zama birni wanda hakan ne kuma yake sawa wato a sake samun ci gaba fiye da irin wanda ake da shi don kuwa idan gari yana fili ana iya zuwa a daka wawa wasu sarakunan su kwaci garin su kara a nasu su ɗiba dukiyar don haka a wancan lokacin wato sarkin kano na uku usman giji masu dan warisi jikan bagauda na uku ya tsiri yin wannan wato ganuwa da yin ƙofofi kuma yana ba su suna bayan lokacin da ya shuɗe ne shi kuma sarkin kano muhammadu rumfa dan yakubu ya fara yin nashi ƙofofin inda yake ƙara faɗin birnin kano bayan ya ƙara faɗin birnin kano wayancan ƙofofin wasu kuma sun zama daga cikin tsakiyar kano don haka ya biya rushe ta ya kuma haɗi da waccan kofa farko wato ƙofar kansakali a wannan lokacin ma sarkin kano muhammadu na zaki ɗan zaki shi ma ya ci gaba da faɗaɗa birnin kano don haka kano ta rinka faɗaɗuwa da ginin badilan nan a da kofofin farko ba su kai wa'annan faɗin shato kano ba sai da sarkin kano ya daɗa shatowa wannan shi ma yanzu gashi yana daɗa shatowa a yanzu mun ga ya yi gadon ƙaya da dalilin da yasa ake ce mata wato ƙofar gadon ƙaya za mu dinka kawo muku irin yanda tarihin ya kasance shi dai wannan tarihi aƙalla abu ne wanda ya ɗau aƙalla kusan shekara 800 ana yinsa inda kuma muke ta binkito yadda tarihin yake mu dai so muke ku ci gaba da bin mu ku danna subscribe ku danna alama ƙararrawa don ta sanar da ku daga zarar mun dora wannan shine kwarin gwiwar da za ku ba wanda muke so mu kuma mu rinka kwakulo tarihin inda za mu shiga birni da ƙauye na jihar kano suna na nura adu wanda aka fi sani da nura action fatan alkhairi